electrical engineering a biyu zaria yake gabatar da koyarwa akan darussa daban-daban bisa tallafin ɗan uwa muhammad sani bello kwantiti sobiya daga kano wanda shi ya samar da kayan da muka fara wannan aiki wannan kuma shine darasinmu na turanci na ashirin da biyar daga darasi na ɗaya zuwa na ashirin da hudu mun ga kalmomin turanci guda ɗari da tamanin da shida a wannan hanya ta ta simple dictionary by sentence building with hausa translation yau kuma za mu tashi daga kalma ta 186 zuwa ta casa'in? kalma ta farko ita ce admira admira sentence i am admira of nigerian heroes fassara ni mai ƙaunar gwarazan najeriya ne admira shine mai ƙauna wanda ke ƙaunan wani abu nigerian heroes ma'ana gwarazan najeriya to heroes su ne gwaraza waɗanda suka yi wani hali na bajinta Kalma ta gaba admiring. Sentence He uttered admiring He uttered an admiring statement. Fassara ya furta lafazi da ke nuna ƙauna. Utter shine furtawa ka faɗa abu da baki. Admiring abin da ke nuna ƙauna ɗin kenan ko so. Statement kuma shine lafazi ɗin anan Kalma ta gaba admissible sentence Written evidence is admissible in courts. Fassara kotuna suna karɓan rubutacciyar shaida. Written shine duk wani abu da yake rubutacce, evidence shine shaida da aka kawo don tabbatar da wani abu, admissible a nan wajen abin da ake karɓa a yadda da shi kenan, courts kuma su ne kotuna na shari'a. Kalma ta gaba admission, ƙarƙashinta muna da sentences guda huɗu. Sentence na farko He got admission into university. Fassara: An ɗauke shi karatu a jami'a. Admission yanzu anan ashe shi ne ɗaukan mutum karatu ko jami'a ko wata makaranta ko ma ina kenan, sannan kuma university ita ce jami'a. Sentence na biyu I visited him after my hospital admission. Fassara: Na ziyarce shi bayan kwanciya ta a asibiti to visited daga visit yake ziyarta ɗin kenan after bayan hospital ko asibiti ne admission a nan wajen ana nufin kwanciya ɗin kenan ta asibiti shine a hospital admission so sai kuma kalma eh, sentence na gaba a ƙarƙashin dai wannan kalma admission shine ita ce admission to the stadium is 20 naira fassara kuɗin shiga gidan wasan naira ashirin ne so admission ashe nan yana nufin mene kenan kuma kuɗin shiga kenan stadium shine gidan wasa sannan sai sentence na gaba kuma na ƙarshe a wannan kalma shine he is guilty by his own admission fassara shi mai laifi ne kamar yadda ya furta da bakin shi guilty mai laifi kenan admission a nan shi ne kai furuci ka ce ka yadda da abu a nan abin da admission ke nufi kenan sai kuma kalma ta 190 ta ƙarshe a wannan zango ita ce admit ƙarƙashin ta muna da sentences har guda hudu na farko she admits her mistakes she admits her mistakes fassara tana yarda da kurakuranta admit yanzu anan yana nufin shine yarda amincewa mistakes kuma su ne kura kurakurai ɗin sentence na biyu a ƙarƙashinta nura is admitted to hospital fassara an kwantar da nura a asibiti so admitted yanzu anan kwantarwa kenan hospital kuma mun san asibitin kenan sentence na gaba a ƙarƙashin wannan kalma the college admits student Yali fassara kwalejin tana ɗaukar ɗalibai shekara-shekara college ita ce college babban makarantar gaba da secondary admit a nan ana nufin ɗauka kenan ɗauka shiga makarantar student kuma ɗalibai in aka ce yali shekara shekara kenan sai sentence na ƙarshe a ƙarƙashin wannan kalma ta ƙarshe the security refused to admit them fassara masu gadin sun yarda ko kuma sun ƙi barin su su shiga security masu gadi in guda ɗaya ne ma ana iya ce mai security refuse shine ƙi nan admit them a bar su shiga to ashe admit din shine bari a shiga to kamar kullum nan muka zo ƙarshen wannan darasi namu a yau sai kuma karo na gaba idan Allah ya sada mu muna gode ma duk wanda ya kalli wannan koyarwa ni ne ke Abu Bilal da ɗan uwa Muhammad Sani Bello duka muna buƙatar addu'a daga 'yan uwa Allah ka samu dace ka yafe mana ka samu cika da imani idan akwai neman ƙarin bayani ko ana da tambaya ko kuma za a ba mu shawara ko gyara so ga email addresses mu guda biyu sannan kuma ga lambobinmu na waya guda biyu wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum